واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كتنا نئمر الله أغريكو yayin da ya sanya ku kuka mai gurbin adawa ya saukar da ku a ƙasarku kuna jin daɗi kuna samun abin da kuke nema bayan an halakar da adawa saboda zarcewarsu cikin kafirci da ƙaryatawa, kuna gina manya-manyan fadoji a cikin kwari a bayan ƙasa kuma kuna fasa duwatsu don ku gidaje ku tuna ni'imomin Allah a gare ku don ku gode masa a kansu ku bar aikata barna a bayan ƙasa ta hanyar barin kafircewa Allah da barin sabansa